يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي عزتنا وقعت العدل حضارة daga masallatan mu dai wannan al'umma na yi mana shaida akan wannan mimbari cewa ba makaratu karatu ko muna yi kuma ba za ku ce muna yi wa yake karatu ana da rike waya ana da kallon talabijin shine abin da muka iya amma karatu ina masu karatu babu su annabi ya da min sha Allah tabbata gare shi ya fara din da ya shafi rashin lafiyar shi a ƙarshen watan fara kuma lokacin da ya dauka yana wannan rashin lafiya shine kwanaki goma sha uku ko wani abin da yake kama da haka yanzu abin bakin ciki matasan abin tausayi abin takeici abin asha wai matashi sai ka ga shi ma wannan kwanakin yau da gobe da jibi da litinin wai shi ma shiga yake so ya irin ta wasu mutane kuma farin ciki yake murna yake shi ma farin ciki yake wannan kwanaki sun zo zai gudu friday zai iska monday wani abin bakin ciki ne ka sani wasu kwanaki ne da wasu suke ɗauka kwanaki ne na ibada kuma duk wani abu da kaga ya faru in dai daga Allah ne alheri ka fahimta ko baka fahimta ba in kaga wani abu na sharri to kana da hannu a cikin faruwar sharri bisa ga kaddarawa ta ubangiji subhanahu wataala wanda kuma wannan matsala ce mai girma ta babun alqada wal qadar والله الواحد ashirin daga masallatan juma'ar mu shiri ne da yake kawo muku rahotannin hudubobin juma'a da aka gabatar a masallatan juma'a daban-daban a faɗin ƙasar nan tamu ta najeriya Muhammad Habib Adam ne a karon farike muku lale marhaban da kasancewa da ni ashirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako. A ranar Juma'a ta wannan mako 16 ga watan bakwai shekara ta 1438 bayan hijira wacce ta daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2017 miladiya. An gabatar da sallar Juma'a gami da hudubobi kamar yadda aka saba. Shirin namu na yau zai fara ne da hudubar da barista Ishaq Adam ya gabatar a masallacin masallacin markazul imamul bukari da ke rijiyar zaki akan bacin tafarkin shi'a ya kuwa mutanen da suka da aƙida da duk wanda ba addini yake yi ba sun ce duk wanda ba addini yake ba kafiri ne ko ba akan addinin gaskiya yake ba Da haka ne ma da ke cewa dai ta'ala islami ilmuna wa lam shi'atna duk wanda ba mu ba kuma ba shi an yake ba to ba musulmi bane suka ce duk wanda ba su ba kuma duk wanda ba kida ce yake yi ba to lalle wannan ba musulmi bane wannan ne yasa suka ta kashe kowa shi yasa duk wanda cikin za gani ana yi a duniya a kasashe daban-daban shi a suke su wannan a kashe musulmi a kone gidajen musulmi a da komai da musulmi wannan shi ne bukata wanda shi ne abin da suke bukata sannan sun halatta dukiyarka za su iya karɓar dukiyarka sun hana ta matanka za su iya karɓar matanka su mu'amala da ita wannan wai duk ba laifi bane a cikin addini ya daga wannan abun da ya gabata na kaɗan daga cikin addini na shi'a lallai duk wanda kudin su wannan a matsayin shi'a ina sa to dan ya wannan mutum ba musulmi bane sannan shi'a ba mazhaba ba ta irin kamar mazhaban malikiya shafi'iyya hanafiya da hanbali a addini ne da zaman kansa wanda mutane suka kirkiro addini ne ba na Allah ba wanda mutane suka kirkiro muku Allah ya ga mana ikon dinin da Allah ya sa, kada addini a gurin Allah shine musulunci kuma ya ce wanda mai musulunci ba Allah bai karba da gare shi ba wa man da kai al-islam dinan falan yuqbala minhu fil akhirati min al-kafirin to ya ga mana yana da shirye da kai sai ya ka fahimci musulunci man yuridu Allah an yahdiyahu yasra sadrahu lil-islam sai Allah ya gama cikin addini na musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tare da wannan yankuwa uwa duk wanda yake saurara kafafan yada labarai ya ci maganganu da dama wanda yake fitowa tare da gwamnatin Kano mun ta gwamnatin Kano saboda ma'aikacin ka ne ko kuma wanda ta ba appointment shi ne ba ya faɗa wannan magana kuma har yanzu gwamnatin Kano ba ta yi kari ba da gwamnati ta shi kuma gwamnati ta ke yi mu ku taba yadda wani da yake yi ba dan shi wannan bai sa magana shi ba mutumin da ya daina Qur'ani da kula Qur'ani ka daina ta da kula dan kana kuma wani gwamna ya daina yake layyaba addini ba ce. Ya ce malamai sai suke kafir na sassin hausa su je su gani domin abin da suke karantarwa shi ne da hausa suke karantarwa mutumin da ya zama wannan gini wannan baka gani su ne sa ka san ya lalace ka san ya tsantsance ka tabbatar ba shi da mutunci ko ba shi da alaƙa da ubangiji ta kuka bauta nesa wannan ba mutum bane da za a kula da shi ba sai haka ce za ka masa abin damuwa yana yin wannan abu ta ƙarƙashin kujerar gwamnati kuma har yau gwamnati ba ta so ta ce wannan mutumin ba daidai yake yi ba har yau gwamnati da ta gaya mana cewa wannan mutum ba daidai ke ba ba ta ɗauki mataki a kansa ba in ka duba lokacin baban gida ai an samu irin wannan ya sauke mutumin da ya yi mummunan magana kan da laraba a zamanin kafiri gaya ita ma ta yi maganganu wanda aka ɗauki mataki a kanta to wannan maganar da yake yi muna so musamman ɗan gwamnatin a kano da yake cewa wasu sun yadda da shi'a kuma za su zauna da shi'a kuma shi'a daidai ce to wannan da zai kayansa wannan duniya a cikin cikin kuwa kuma idan wannan daidai ne kowa ne zai gane daidai ne in ba daidai ba ne kuma za mu gane ba daidai ba ne amma dai abin da muke sa shi ne lallai gwamnati ta magana dole gwamnati ke magana dan cikin harkar addini wallahi ba mutumin da muke jin tsoro za mu fito fili mu ce lallai gwamnatin nan a tutar da kaki kar wanda ya zaɓe ta domin ta ji addini kafirci ta ji addini shi'a kuma ta ce gwamnatin ta yan shi'a wannan ya zama wajibi gwamnati ta magana in mutumin nan da ya gwamnati yake yi gwamnati so da jama'a da ya wuce sai mu sa gare Allah ya kai mu tutar nan ai a tuto da kun gani gwamnati ta fito ta yi fada da addini ta yi fada da malaman addini muka ta ta gaba muka tura ta sai da muka tuke kuma kawo gwamnati da ya kamata a kawo ya ka duk wanda yake tunanin cewa zai amfani da mulki ya fada wa addini magana kowa ya shi dan Allah kar ya fasa amma 2019 suna zuwa bayan 2019 2023 suna zuwa ba wanda ya taba yin jima addini dan yana kan gwamnati ya zo yi nasara wallahi ba za ka taba yin nasara ba kuma matsar gwamnati nan za ta fi da shiya wallahi ba ma yin ta kuma ba ma jariya da ahli sunna da su gaba da ba ma yin sai an samu da gwamnati da ba za ta a ba wannan shine kaida kuma wannan shine dare a fitar da su so shine lalle gwamnati ta so ta magana bari daga nan mu wuce masallacin Usman bin Affan da ke Kadankaya inda Sheikh Ali Yunus ya hudu ba mai muhimmancin gaske akan muhimmancin karatu karatu yana yiwata zuciyar mai karatu yana ba shi hikima yana ciyar da shi cikin maharat ma'ana duk abin da zai akwai kwarewa a ciki saboda me yana da karatu saboda yana da karatu yana ƙara basirarsa saboda ci gaban ilimi da karatu ya ci gaba ni ya sayyadi yanzu kuna gani na ya sayyadi in na ja gefe sai in buɗe littafi ina da mota sai in ce to in nayi tafiya misali in mota ta ta kaza to in duba abu kaza an rubuta a littafi saboda haka kawai ina da littafi na ina tafiya in mota ta ta yi wata karar da ban gane ba sai in bude littafi sai in duba inda aka ce in kaza ya faru leka kaza sai in leka sai in gano ah, to ai kaza ne in ka ji mota sai kaza to duba lagire to ko ruwa ne ya kaɗan duba tankin ka ko ba ka da mai ne saboda basira ta ilimi komai an wasa maka idan uwar gida ta yi bulaguro an baka cikin kakani kai ko a baka da matsala kawai ka buɗe littafi a ce me kake so ka yi ka dafa shinkafa sai ka shiga kicin sai ka kabin nan ka buɗe littafi sai a ce hada kaza da kaza shikenan sai ka hada sai ka sai a ce zan iya amma yanzu ko shayi baka iya dora saboda baka abin nan ba baka san ya ake ba ba ka shiga amma da a ce kana da basirar karatu komai ana karatu a yanzu da nake ma bayani akwai abin da kafin ka je wajen likita in ka samu matsala sai ka duba matsalar ka in kana da wata cuta ka ce yaya zan yi in taimaka wa kaina wajen rake tasirin wannan cuta kana da hawan jini kana da abin nan ciwon suga kana sai ka karanta a littafi sai a ce mai ciwon suga ya kiyaye kaza ya kaza dan ka kyautata lafiyarka duk a karatu ake samun wannan yan uwana an ci gaba amma an bar ku a baya domin ba ku karatu mu dai wannan al'umma na yi mana shaida akan wannan mimbari cewa ba ma karatu ko muna yi kuma ba za ku ce muna yi wa yake karatun ana da rike waya ana da kallon talabijin shine abin da muka iya amma karatu ina masu karatu babu su kai je ka jami'o'i ka gani duk maktaba library a jami'a duk sai kura wa zai je karatu in kaga dalibi ya duk jarraba za a yi in ka duba yan takardu ne yayi abin nan summarize ake cewa ya takaita duk abin da aka yi a shafi 50 ya mai da shafi uku a shafi 50 fa kawai yan wannan abin zai zo in ya gane dai shikenan iya karatu inda ya tsaya kenan dalibin jami'a to ina ga kai dama da ba jami'a kake burma ina ruwanka da karatu sai ni an kasuwa ni ina alaka ta da karatu ni mai sana ina alaka ta ni da muke aikin ofis ai na gama karatu tun da biyar na jami'a yanzu kawai cin arzikin jami'a ne amma babu karatu duk ofishin da ka je mafi yawa za ka tar da rediyo dan kankani ana ta fm ana ta jin kaɗe kaɗe ba ma ba za a saurari karatu ba wai ka ga littafi a wajen mutum abadan ba da alaka da karatu yan uwana karatu yana sa ɗabi'un mutum su canza zamo na kwarai mutum ya kan miƙe ya zamo mutumin da yake abin ban sha'awa cikin rayuwarsa hasan al-basri Allah ya masa rahama yana cewa kana ar-rajulu yatlubu al-ilma fala yalbasu an yura dalika fi takashshu'ihi wa zuhdihi wa lisani wa basari yake duk mutumin da yake neman ilimi sai kaga tasirin ilimin a gare shi ta hanyar kusu'insa kamun kai nutsuwa da kuma zuhudu gudun duniya yace da kuma yadda zai yi magana da yadda yake kallon abubuwa ya saba da wanda bai karatu in ji Hassan al-Basri mai karatu yana tasirantuwa da abin da yake karantawa domin yana karanta tarihin magabata zai ga irin himmarsu sai ya kwaikwaye ta zai ga irin yadda suke istihadi sai ga shi ma ya ƙara ainihin dajewa azimarsa da niyyarsa ya ta karfafa wajen aikata alkhairi a rayuwa amma dai wannan al'umma lalle ya kamata mu canza matsayinmu yanzu da yawa daga cikin mutane da nake magana da su ba sa zuwa gaban malamai karatu ba ka zuwa kuma karatu sai ka je ka durkuta ka sa littafi muna ta nanatawa ai kuma ba za mu je nanata ba sai dai ku ki yin karatun mu ko mu ta faɗa in an ce a tattara cikin waye sauki alari da ishmawi da jiya da risala wallahi hasbi Allah wa ni'mal wakil mutum nawa zaka samu sai to ai ni mu bukatar wannan tunda na iya sallah kuma sallar da iya fa ta gani ce kawai ya ga ana yi yadda ake yi ne kawai zai kwatanta amma bai zauna gaban malami karatu ba to ai ko mai ahalarin ma cewa ya yace awwalu ma yajibu cikin jerin abin da ya fada ya faɗi neman ilimi ko ilimin abin da ne farzu ainihi ya nemi abin da wajibi ne sai yayi ya nemi ilimin dole ku yi karatu al'umman nan kuma yanzu an yi an ci gaba duk abin da kuke sani yanzu ana yin karatu an rubuta shi abin da muke bukata ne kuma al'umma hausawa an bar su a baya domin yanzu turawa da suke yin tarjama abin kai baka sha'awa dillin ta tafai manya na musulunci suna mai da su yaren turanci domin a samu turasi karatu amma mu hausa fa ai mun dade a musulunci ko alfaharin mu musulunci tun yaushe zo kasa hausa a gaya mun ba ba ana alfahari ba to amma kasa hausa ne ko kai wa musulunci yau a ibn fodiyo da yan uwansa ɗansa eh, abin nan shehu abdullahi da dan uwansa abdullahi ya eh, shehu abdullahi sun yi rubuce rubuce tun daga zamanin zuwa yanzu wani littafin suke yawo a cikin mu saboda mai al'ummar ba a koya mata karatu dole ku canza musamman ahli sunna ku rika yin karatu a sai littafi a je makaranta ku dauki 'ya'yan ku rika zuwa makaranta da su kun gyare su a gida ku kun zo majalis ko da yake wanda ya zo dama ba karatun ya zo hutawa ya zo zaura kai shi zai je dauko ɗansa ya zo da shi karatu wajibi ne ku karatu wannan umma domin Allah ya lazamta mana ya wajabta mana yin karatu kadan da sani ba a afiya rashin sa a tabalbale juhala numan barka ne da baya da baya ya zo kale mararre ilimi da tijo ne irin na biri mai ɗankwale tsafta da kashe-kashenta ita ce matashiyar hudubar da Sheikh Muhammad Sani Usman Kunna ya gabatar a masallacin Jami'u Abu Huraira da ke Kunna Gobirawa titin 'yan Sumogal. Yana daga amfanin tsafta, jiki zai samu ƙarfin da zai bauta wa Allah. Allah maɗaukakin sarki ya halicci halittu ne mutum da aljanda domin su bauta masa to ita ibadan nan ba za ta ba sai jiki yana lafiya shi kuma jiki ba zai zama ya samu lafiya ba sai an kula da tsafta da sauran ka'idoji da kiwon lafiya to kaga kenan abinda bahaushe yake cewa tsafta cikon addini wannan magana haka take kuma sai da tsafta ne za a yi aikace-aikace da kujiba-kujiba na rayuwa domin ba za su yi ba sai an samu jiki mai ƙarfi mai lafiya to idan babu tsafta wannan jiki ba zai yi ƙarfi ba zai yi lafiya tsafta ta kasu gida hudu akwai tsafta ta zahiri tsaftace jiki daga ƙazanta da abubuwan da suke na nasa da tsaftace gaɓoɓi daga ayyukan sabawa Allah subhanahu wa ta'ala da tsabtace zuciya daga munanan ɗabi'o'i da halaye munana da munanan aƙidu sannan kuma mutum ya tsabtace tunaninsa ya tsarkake shi ya zama na baya tunanin kowa baya dogara da kowa zuciyarsa ba ta ga kowa ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana shi addinin musulunci ba wai tsabtar jiki kawai da mahalli kawai ya kula da ita ba a'a har ma da tsabtar zuciya domin duk tsabtar jikin mutum da mahallinsa idan ya zama da zuciyarsa kuma akwai karanta, to wannan tsabta tasa ta zama tsaftar biri da ake cewa kashi a boda da haka wajibi ne musulmi ya tsabtace jikinsa daga duk wata kazanta da dauda da najasa wajibi ne ya kasance koyaushe cikin kanshi kada a ji wani wari a tare da shi wajibi ne ya tsabtace jikinsa ya kawar da duk wani gumi da wata annakiya da wata daudar da idan ta tari ita ce take haifar da warin jiki ƙarshe kuma ta haifar masa da cututtuka shi yasa addinin musulunci ya umarni a yanke farci idan ya taru domin cututtuka sukan tare a cikin wannan farce ta yadda mutum ya dima mahallinsa a cikin abinci sai su zazzabo ciki kuma ya ci ya kai cikinsa ƙarshe cututtuka su kama shi addinin musulunci ya umarni mutum ya tsabtace gashin kansa ko dai mutum ya aske gashinsa ko kuma ya rinka kula da shi ta hanyar wanke shi da taje shi da shafa masa mai da gyara shi sosai addinin musulunci ya umarci musulmi su rinka tsabtace bakunan shi yasa a kowane lokaci ake so mutum ya zama da aswaki a tare da shi domin ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna makala aswakinsa a kunnuwansu kamar yadda mai rubutu yake makala biro a kunnansa to haka ake so domin kowace sallah daga salloli biyar dinnan ana so mutum ya goge bakinsa da asuwa mutum ya goge bakinsa kafin ya ci abinci ya sake goge bakinsa bayan ya ci abinci mutum yana farkawa daga bacci abu na farko da zai fara shi ne bayan ya yi addu'o'i ya goge bakinsa wannan duk hadisai sahihai sun tabbatar da kuma wannan ita ce tsafta ta zahiri da ake buƙatar ɗan adam da ita tsafta kuma wacce take ta baɗi ne ta ma'ana shine mutum ya tsaftace gaɓoɓinsa daga ayyukan zunubi da ayyuka na saɓon Allah mutum ya tsarkake zuciyarsa daga gaba da mutane duk mutumin da yake da tsananin gaba da hassada da ruku da hikidi to ba zai taɓa zama lafiya ba ba zai taɓa jin daɗin rayuwarsa ba saboda haka mutum ya tsabtace zuciyarsa daga wannan ƙazanta mutum ya tsabtace zuciyarsa daga munafinci da kokwanto a cikin addini ko al'amura na rayuwa ma da baya mutum ya tsabtace harshensa daga yin karya da annamimanci da yi da mutane da maganganu na sharri da jafa'i ga mutane mutum ya tsabtace idansa kada ya rinka kallon abin da Allah ya haramta mutum ya tsabtace kunnensa kada ya rinka sauraron abin da Allah ya haramta a saurara su ma kafafuwa a tsabtace su ta hanyar kada a yi amfani da su wajen zuwa zuwa wurin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a bari mu tsahirta haka nan a jihar Kano mun yo kome bayan mun leƙa sauran jihohi yanzu mu tafi kai tsaye jihar bauchi mu sauka a masallacin bilal bin rabah inda sheikh Muhammad Yusuf ya gabatar da hudu ba akan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya da min Allah su tabbata gare shi ya fara abin da ya shafi rashin lafiyar shi a ƙarshen watan safar kuma lokacin da ya ɗauka yana wannan rashin lafiya shine kwanaki goma sha uku ko abin da yake kama da haka ya kasance farkon abin da ya fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wa a ciwo shine abin da ya shafi ciwon gaye dama Annabi ya kasance mai yawan ciwon gaye ne ciwon gaye yana bijiro masa sau da yawa a cikin rayuwarsa ya kan yi kwanaki kuma kayan sa yana ciwo amma a cikin rashin lafiyarsa abin da ya shafi zazzabi ya tsananta ga annabi jira da abincin Allah su tabbata a gare shi har ya kasance yana zama a cikin wani baho ko daro a zo ana kwarin ya masa ruwa daga cikin bokatai guda shi daga cikin bokatai guda bakwai domin ya samu sassauci ya samu sanyi a jikin shi ya kasance annabi jira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya yakan suma sa'annan ya farka saboda tsananin zafin ciwo nana aisha ke cewa tun da nake ban taba ganin mutumin da zogi da radadi da ciwo yake tsananta a kayan sa kamar da yake tsananta a kayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi lokacin da rashin ta ya tsananta a daren ranar litinin ya kasance a sa akwai abin da ya shafi wato kofi na ruwa sai annabi ya sanya hannunsa cikin wannan kofi na ruwa sai ya rika shafan fuskarsa da wannan ruwa ya rika cewa ya Allah hakika lallai ina cikin magaji na mutuwa da abin da ya shafi dashi na mutuwa na na aisha ke cewa annabi ya kasance yana cewa la ilaha illallah lalle abin da ya shafi mutuwa yana da radadi yana da doge kuma da wannan magana yake cikin jami'ul usul na bin wasir a cikin hadisin mudal Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace annabi jira da amince Allah su tabbata gare shi yana cewa ya Allah hakika ni ga nan ina kan hanyar mutuwa ya Allah ka sauƙaƙa min wannan mutuwa kar ka tsananta mini ita kamar yadda wannan magana yake cikin littafin ibn abi duniya ya ku bayin Allah annabi jira da amince Allah su tabbata gare shi ya zo mana lokaci mai tsawa alhali yana kayan cinyar na na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda tana mai dubi zuwa gare shi cikin hali na birkici da bimuwa tana kallon masoyinta gashi a gaba gare ka zai mutu ba ta iya amfanar masa da komai ba za ta yi tunkuɗe masa wani cuta ba sa'an nan annabi jira da abincin Allah su tabbata a gare shi sai ya farka sai aka kasance idanu annabi jira da abincin Allah su tabbata a gare shi sun kakkafe suna masu kallon rufi na ɗakin na na Aisha sa'an nan annabi jira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wani ƙara ya yi wani zowa yake cewa ya Allah ka haɗa ni da abokai mafiya ɗaukaka wani mai kamar da wannan hadisi ke cikin Bukhari da Muslim ya kuwa. al'umman annabi Muhammad lokacin da annabi jira da abincin Allah su tabbata gare shi ya yaye abin da ya shafi labilan dakinsa a wannan rana sai mutane ya samu cewa suna cikin sallan azubahi a bayan abubakar siddiq shine limamin sa sai musulmai suka himmatu su fitulu a cikin abin da ya shafi sallan sa saboda tsananin farin cikin ganin annabi jira da abincin Allah su tabbata gare shi lokacin da annabi jira da abincin Allah su tabbata gare shi ya gansu su ma suka ganshe sai suka ga fuskar kaman wata farar takarda ce sai suka yi zaton cewa annabi jira da amincin Allah su tabbata gare shi zai fito ne ya jagorance su sallah kuma lalle annabi jira da amincin Allah su tabbata gare shi ya warke ne daga rashin lafiyarsa sai annabi ya da mishi Allah ta tabbata gare shi ya ci gaba da kallon su zuma suna kallon sa sai annabi ya yi musu nuni da hannunsa cewa lalle su ci gaba da ma su ci gaba da zama su tsara da sallar su sai annabi ya sauke wannan labule da dakin sa annabi ya da mishi Allah ta tabbata gare shi ya rasu. lokacin da abin da ya shafi hanci ya tsananta a cikin wannan rana na ranar litina wato abin da ya shafi wato sha biyu ga watan rabi'ul awwal lokacin da manzo Allah ya da mishi Allah ta tabbata gare shi ya rasu sai mutane suka shiga cikin rikicewan tunani da abin da ya shafi dimuwa wadansu daga cikin mutane sun samu kayan zuwa cikin dimuwa sun rikice wadansu daga cikin mutane sun zauna sun gagara ma tashi su tsaya a kayan kafafuwan zuwa wadansu daga cikin mutane harshen su ya kame sun ba gagara yin magana wadansu daga cikin mutane sun musanta cewa annabi ya da amincin Allah su tabbata a gare shi ba ya rasu saboda tsananin abin da suka samu a rayu suna rabuwa da annabi jira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da labari ya riski abubakar siddiq cewa annabi jira da bincin Allah su tabbata a gare shi ya razawa sai ya zo yana mai sauri har sai da shiga dakin nana Aisha Allah ya kara mata yadda maza Allah jira da bincin Allah su tabbata a gare shi yana rurrube da mayafi sai Abubakar ya yi wannan mayafi da ke gayin fuskar annabi jira da bincin Allah su tabbata a gare shi ya tumbance shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba abin nufi ya tumbance shi sau da yana kuka yana cewa ya annabinsa ya bade dadinsa ya mafi sarkinsa lalle ga Allah muke kuma ga Allah za a mai da mu manzon Allah ya da mu cin Allah ku tabbata gare shi ya rasu daga jihar Bauchi kuma bari mu tsallaka jihar Sokoto mu sauka a masallacin Professor AA Gwandu sabuwar alƙilla inda Dr. Mansur Ibrahim Sokoto ya gabatar da huduba akan tuba daga zunubi ya ku musulmi mumini ba ma'asumi bane daga yin laifi babba ne ko karami don haka babu wanda ya wuce fada tarkon ɗin, ko ya fada wani rami na sosuci manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya bayyana wannan karara inda kisa dukkan ƴan adam masu yin kuskure amma mafiya alkhairi daga cikin masu yin kuskure su ne waɗanda in su yi kuskure suka tuba ba ka cewa ba ka laifi ba shi yake magana ba ba waɗanda ba su laifi ne ke shiga aljanna ba a'a waɗanda in sun yi laifi suna jin tsoron laifinsu su tuba su koma zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ghafiru dhanbi ne qabilu tawbi ne mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba ne to waɗannan sifofin na Allah ba su tabbata har sai mu bayi mun kasance masu yin laifi masu yin sako sannan mu koma ga Allah sai ya gafarta mana ka tuban mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mun bar zunubi gaba daya to fa Allah ba zai bar mu a duniya ba domin shi ko yaushe ne zai zama tawwab yaushe ne zai zama ghafur da Allah zai halaka muka gaba daya ya kawo wasu inda ke zunubi suna roƙon gafara a gafarta musu wannan hadisi yana cikin sahih muslim daga ruwayan Abu Hurairah yana da kyau mu sani cewa babu wani bala'i da Allah ya taɓa saukan ma jama'a face sai saboda zunubin su kuma lokacin da Allah ke saukan ma al'umma bala'i yana saukar da shi ne don su koma zuwa gare shi su yi tuba ba don bala'in ya halaka su shi yasa yayi ma al'ummar annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawarin ba zai taɓa halaka su gaba ɗaya ba sai dai sauka musu da bala'in da za su jin tsoron Allah su koma zuwa gare shi to kuma Allah ta'ala bai taɓa ɗauki bala'i sai an yi tuba Allah tabaraka ta'ala yana kiran mu zuwa bin tuba yana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wannan ayar ta sauka a Madina a cikin suratul Nur bayan da mummune suka faɗa ma Allah gaskiyar abin da ke cikin ransu bayan da suka yi ɗauki dukkan wahala da kaskanci da azaba a garin Makka bayan da suka kaurace makarin haifuwarsu suka yi hijira zuwa Madina bayan da suka ɗauki takobi suka yaki da makiyan Allah bayan da suka jajirce suka ce jiran umarni kawai suke daga manzo Allah su aikata suna cikin wannan hali Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ku yi tuba zuwa ga Allah ya ku bayi ayyuhal mu'minun ya ku mu'mini don karka dauka akwai mu'minin da baya zunubi ko kuma baya bukatar tuba a gurguje akwai abubuwan da suke kara musu zunubi kaimi wanda ya kamata mu san su zunubi tun yana falle guda kan iya zama falle uku ko biyar zunubi tun yana da dan lauɗi-lauɗi ne fara ƙwari ya ƙarfi ya girma dalilin abu na farko cikin su shine ya zama ka jin nauyin ka. duk karancin zunubinka girman wanda ka saba mashi ake ka so an kana ɗaukar zunubi ba wani abu ba tun ni ai kaza ɗaya ne nake yi to wannan zunubin naka ya ci hatsari abu na biyu ya zan kana dagewa kai. in dai malamai suna cewa in dai kana dagewa kan zunubi to bai da kaɗan haka in kana tuba bai da yawa ko kuma ka riƙa jin takama da zunubin kana nuna jin daɗi da yarda da shi da sabo da ita wannan ai mu mun saba kuma ba mu kadai muke yi to wannan yana ƙara musu dubin da gishiri ya ƙara hazama hatsari haka kuma sabo yana ƙara muni in ka bayyana abin da Allah ya suturta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan al'umma ta suna cikin rufin asiri in ba masu tona in ba masu yin zunubi a bayyana ba ko mutum ya rika tallata bannansa yana ƙawata ta da jama'a yana yi gaban su don su kwaikwaya su sha'awa duk wanda yana sa zunubi ya kara tsaye ya koyawa musulmi zunubi kamar ciwo ne mataki mataki ne akwai wanda ke bukatar yan kwayoyi kaɗan a warke wani dole sai an ga likita sai an samu shawarwari wani ma sai an yi tiyata wani ma sai an kille wata kaba daga cikin jiki to ya kamata kowa ya san girman zunubi sa ya san ya zai yi ya rabu da shi ya ku bayan Allah zunubi guda ne ya rage mu ambata wanda yana da matukar hatsari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba ya gafarta ma mai yin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wani zurbi ne wannan wanda Allah ba ya gafarta hadda shirka Allah yana gafarta ta idan an tuba wani zunubi ne Allah ba ya gafartawa shi da bid'a ba abin da ke sa Allah ta'ala ya ce maka sai ka tuba ka amma lokacin da kake bid'a kana shigar da shi kana shigi a cikin addini kana ƙara hanyoyin bautar Allah wanda Allah bai zo da su ba to kana cikin adadin da mai shan giya da mai luwaɗi da mai mace mai madigo da ɓarawo da mai fashi da makami da mai fashi da mukami duk su ya tsare ka kun ya zo ya ku bayan Allah Allah ta'ala ya sauke mana tuba ba dole ne sai mun karkare fatan mu ko mun zubar da mu ko mun kashe kawunanmu kamar wani banu Isra'ila sai ba kalma guda ɗaya ce a astaghfiru da kai ta da kyakkyawar niyya da nufin barin zunubi da dana sana abin da ya gabata shi kenan Allah tabaraka ta'ala ya karɓa ya Allah ka sa cikin masu tuba ya Allah ka bar gafarar mu ya Allah ka kare mu daga aibin shaytan ya Allah mu dai mun tuba duk laifin da muka yi mun tuba wanda ya tuba ga Allah tuba in dai ba ta mazuru ce ba Allah ya amsa bai kyauta. Yanzu kuma bari mu luluka jihar Niger. mu sauka a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke Mina inda Dr. Abdullah Usman Umar gadon kaya ya gabatar da hudba mai taken yi wa kai hisabi. Ya ku bayan Allah yi wa kai hisabi da lissafi wani abu ne na dole ka yi wa kanka hisabi kafin Allah ya maka. Duk wanda ya irga kudinsa kafin ya je banki ba da matsala insha Allah yana da garantin abin da ya irga kafin kashiya ya masa kaza amma duk wanda bai irga kudin sa ba to yana ɗarɗar bai san nawa zai samu duk wanda ya yi kansa lissafi kafin Allah ya dauki ransa to yana ganin insha Allah alamu dai ya aikata mai kyau ko ya aikata mummuna ya san ina zashi kuma ba dan gaya mana wani abin tausayi hadisi ya zo sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ɗaya daga cikin ku face kafin ya mutu yan seconds kafin ya mutu sai an nuna masa shi dan wuta ne ko dan aljanna lokacin da mala'ika ya zo zai dauki ransa sai ya yi na sani dan za su nuna maka bala'i da zaka fuskanta a lokacin bayan da zaka yi mai jinyar ka yana gefe yana maka fifita bai sani ba kai masifa kake gani idan kuma alheri ka aikata a rayuwarka za su nuna maka alherin da zaka tarar su maka albishir ba wanda ba zai gamu da wannan tashin hankalin ba ashe akwai bukatar mu yi wa kanmu lissafi ku auna kayanku kafin Allah ya auna muku kaya duk wanda ya auna kilonsa kafin ya je airport ba yi da matsalar wulakanci a wajen au a ce ya je da access luggage saboda ya riga ya auna a skelinsa a gida duk wanda ya bari ya mutu baya lissafin ayyukan da yake yi na nafilfili da sallah da karatun Qur'ani da ake alheri kuma baya bincika irin zunubi da laifukan da yake aikatawa wallahi idan ya je a filin hisabi ko a kabari zai ga tashin hankali da damuwa Yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da dukiya da yaya ba sa amfani sai wanda ya zo da zuciya lafiyayya kubutacciya yana daga cikin gafala mutum ya rabkana ya daina bincikan kansa kaga mutum yana tafiya a wannan duniya baya yi wa kansa lissafi tuntubansa ya yi yawa kuskurensa ya yi yawa bai san me zai aikata ba bai san me ya kubuce masa ba baya komawa baya ya duba asarar da ya yi baya yin himma wajen aikata alheri baya jin tsoron shiga aikata sharri ba shi da manufa a rayuwarsa bai san ina ya sa gaba ba rayuwa irin ta dabbobi yake yi kullum Allah ya ce am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qiluna kai kana tsammanin da yawansu suna ji ne ko kuma suna hankaltar abin da ake gaya musu in hum illa kal an'ami Allah ya ce bari dai waɗannan kamar dabbobi suke balhum adallu sabila yace sun mafi dabbobi bata daga cikin mutane akwai wanda wallahi dabba ta fi su amfani in ji Allah manufa babba ta yi wa kai hisabi shine tanadi dan wannan babban rana da muke fuskanta ta kiyama wanda ni da kai dole sai mun je ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka amince ko baka amince ba ko kana jin dadin duniya ko baka jin daɗin ta ko ka tara duniya ko baka tara ba ko ka gama hada kudin ka ko baka gama hadawa ba haka Allah ya idan ya zo daukan mutum sai ya dauke shi babu lissafi baya shawara da kowa Allah bai taba shawara da kowa ba wajen ɗaukar ran wani mai sauraro bari yanzu mu dawo jihar Kano mu sauka masallacin Iyahu Sunna dake Gwammaja inda Sheikh Abubakar Abdulsalam baban gwale ya gabatar da huduba akan illar zunubai kuwa mu kuka da kanmu mu rage zunubai mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah yakan hana wa bawa arziki arzikinka sai ya taho an rubuta zai zo ya same ka amma in ka tafka wata aika aika sai Allah ce a dakatar da arzikin dama kaddara ta ce in kai laifi ba za ka samu da yawa wasu duk da cewa ba ka'ida ce wai duk mai arziki yana wa Allah biyayya in Allah ya ga dama zai iya baka kuɗin ya cire arzikin a cikin kuɗin kuɗin da za su kai mutum wuta ai ba su zama arziki ba wataƙila kai physical kana kallon zahirin kuɗin ne da nambar da adadin to amma kuma haƙiƙanin kuɗin shine wanda na ɗaya ya iya biya maka buƙatar ka a duniya kuma ya taimaka maka wajen zuwa gurin Allah amma ina asanin kuɗin da za ka yi gadin su a duniya kuma ka koma ga Allah baka ci gajiyar su ba kuma ka bar su ga wanda zaka taimaka masa ya saba wa Allah ko ka zo Allah ya aiko maka da masifar da dole kana ji kana gani ka ɗau kuɗin ka bayar wani bawan Allah ya ce wallahi lokacin wancan administration din ya sai mota naira miliyan goma sha ɗaya BMW sabuwa ya ce amma yana da wata mu'amala yana so a samai hannu a kan wata takarda ya ce kawai sun je sai wani pa na tsohon shugaban ƙasa ya ga mota arne ne ya ce kai wannan motar ta min ya ce kawai daga gida ya je yi tunani sai ya ga ba shi da wata maslaha irin ya ɗau motar nan ya ba da ita kyauta ga wancan arna ko a samu a samai mai hannun ya ba da ita kyauta ga wannan arnan kuma ba a sa mai hannun ba arnan da ita kenan zai je gidan iskanci in yana yi da ita zai je komai da komai kai kuma ka ba shi hadiyya kuma ba yadda ka iya ba a san ranka ba ba ka san shi baya san ka Allah ma ya sani kai ma ka sani shi ma sani. amma dai Allah ya aiko maka da jaraba dole ka fitar da ita zakka wataƙila da masu addinin duniya za su taru ce da Allah ka taimaka dai miyan goma sha ɗaya nan fitar da Allahu alam ko za iya ko ba za iya ba amma dai Allah yana da hanyoyin casa mutum da hora shi in ma kana takamar zalunci to sai Allah ya kyale ka sai ya kawo azzalumin da yafi ka sai ya take ka kuma ba za ka samu ladan masibar ba ko ɗaya wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin sai mu kawo azzalumi ya ci zalimin azzalimi karamin azzalimi ya ci zalin babban azzalimi ya ci zalin karamin azzalimi to dan haka shi yasa ka kuka da kanka ka kiyaye ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da hadisi abdullahi dan umar ya ce muna tare mu goma cikin dattawa na mutanen makka sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya ku muhajirun akwai wasu abubuwa guda biyar in dai abubuwan nan suka faru hmm, ina ma roƙon kada Allah ya sa ku riski lokacin a ciki sai ce babu yadda za a yi alfasha ta zina kenan ta bayyana a cikin mutane hatta yi ilimin biha hatta kai ma mutane za su dinga fitowa fili suna yi ba ma sa koyewa illa fashat fihim tawa'in ko al'auja sai an samu sababbin cututtuka allati lam takun fi aslafihim na madaw wanda a da babu ina abubuwa misali yanzu ba muna fama da gurɓacewar yanayi ba akwai air pollution akwai waye pollution akwai kaza wanda a da can kaman babu su to na'am akwai al-ashiya'ul kimawiyya akwai abubuwa chemicals da sauransu da suke faruwa amma tasirin scientific abubuwa ba shi ne yake halittar cutar ba in Allah ya ga dama sai iya sawa sababin ya faru akan chemicals dinnan da abubuwa na zamani da sukan faru amma da Allah ya so ku ya ga dama da ba zai sa ma faruwar wa'ancan abubuwan ba Allah ba zai rataye rayuwarku da wa'ancan abubuwan na scientific abubuwan ba da za su dinga haifar muku da wa'annan cututtukan sai Allah ya canja muku yanayin rayuwar ku rayu kuma ba tare da wa'ancan abubuwan sun faru ba amma da kuka saba masa to sai fito muku ta inda ba ku zato ma domin Allah zai iya fito maka ta ko ina inkarin tasirin zunubi wajen faruwar ukuba matsala ce da take asalinta a cikin aƙida wanda kuma ya zama mutum wajibi mutum ya kaya koma ya yi muraja'ar kansa ya yi muraja'ar tunaninsa ya yi muraja'ar ƙwaƙwalwarsa ya tabbatar da cewa babu wani abu da zai faru sai da sanin Allah kuma duk wani abu da kaga ya faru in dai daga Allah ne alheri ne ka fahimta ko baka fahimta ba in kaga wani abu na sharri to kana da hannu a cikin faruwar sharri bisa ga kaddarawa ta ubangiji subhanahu wataala wanda kuma wannan matsala ce mai girma ta babun alqada wal qadar masallacin tirayam da ke fage shaklawal abubakar gadan kaya shine ya gabatar da huduba makamanciyar ta iya usunna bayan haka 'yan uwa hakika annoba hakika bala'i da musibo, hakika dagulewar al'amura na rayuwa da cakudewa da rikicewar al'amura na duniya irin girgizar ƙasa irin ambaliyar ruwa irin aman wuta na duwatsu wannan dukkaninsu sababi ne daga cikin sabubba na zunuban bayi ke jawo faruwarsu wannan sananne ne a cikin addinin musulunci tilas saboda tarin ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bayani akan haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma asabakum min musibati to sani duk abin da ya same ku na wata musiba fa bima kasabat aydikum abinda hannunku ya ja muku ne waya yafu an kuma tare da haka Allah yana yafe muku da yawa a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce a ma asabatkum musibatun shi yanzu wai dan musiba ta same ku ne kada asabtum mislaiha wanda ku kun samu ninkin baninkin kwatankwacin ta na riba akan makiyanku kultum sai kuke cewa anna haza daga ina hakan ya faru har ma tambaya kuke ubangiji ya ce kul huwa min indi anfusikum kul ka ce da su huwa wannan musibar da ta same ku min indi anfusikum kawukan ku suka ja muku a wata ayar Allah subhanahu wataala yake fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim dan menene idan musiba ta same su sakamakon abin da hannuwansu suka jawo musu mana hannuwa suke jawo musiba suke jawo bala'i a wata ayar Allah madaukakin sarki ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim yodan me yasa idan musiba ta same su sakamakon abin da hannuwansu suka jawo musu fa yaqulu sai suke cewa rabbana laula arsalta ilaina rasula ya ubangiji dan me baka aiko mana dan aike ba fa nattabi'a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu zama masu imani a wata ayar Allah yake zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna da dagulewar al'amura sun faru fil barri akan doran kasa wal da a cikin teku bima kasabat aidin nas saboda abinda hannuwan mutane suka aikata ubangiji yace li yuziqahum ba'd allazi amilu ubangiji yana haifar da ire-iren wannan ne dan ya ɗanɗana wa mutane sashin abin da suka aikata la'allahum yabdi'una ta su dawo zuwa ga tafarki madaidaici su dora akan hanya bi kakkiya su nemi gafarar ubangijin su ya yafe musu zunubansu su ji dadin rayuwarsu a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah da abin da ya same ka na wani kyakkyawa wannan rahamar Allah ce wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsi amma duk abin da ya same ka kishiyar kyakkyawa to wannan kuma kanka ne ya jawo maka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga abu huraira da abi sa'id al-khudri Allah ya kara musu yadda manzo Allah ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa ba wani abu da zai samu mumini na wata cuta ko wata gajiya ko wani damuwa ko wani bakin ciki face ya zama sababi ne na kankare masa wani zunubi daga cikin zunubansa kai hatta kayar da yake takawa mana idan kai laifi sai Allah ya dora maka wata musiba wannan musibar kunarta da zaka ji kuma sai ya zama sababin da zai sa Allah ya kankare maka wancan laifi Ya yayin uwa mu tuba ga Allah mu nemi kankar zunuban mu a wajen mahalicin mu mu daina ayyukan sabo tun da sauran lafiyar mu da lokutan mu da daman mu kafin Allah subhanahu wata'ala ya dirkake mu da bala'in da ba za mu iya ɗaukarsa ba kafin Allah subhanahu wata'ala ya rufe mana kofofin rahama mu yi roƙon mu yi roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya ki sauraron mu wannan shine tunani na musulunci wannan shine abin da addinin musulunci ya tabbatar cewa zunubai suke jawo musibu suke jawo cututtuka suke jawo annoba amma ahir musulmi ya tunanin cewa wai babu tasirin zunubi a cikin cututtuka wai babu sababin saban ubangiji subhanahu wataala cikin annoba wannan ba tunanin musulunci bane ba tunani ne na waɗanda ake kira da ul hay'a waɗanda suke naturalist su abin da suka yarda da shi kawai babu Allah ɗabi'a ita take hukunta kanta yau ita ta kanta gobe ita za ta yi kanta cuta ita take kawo kanta kuma ita take tafiya da kanta amma babu tasirin mahalicci mai kaddarawa subhanahu wataala fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba tunanin musulunci bane ba Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan ta ambatan Allah ita ce matashiyar hudubar masallacin alfurkan da ke kan titin alu avenue nasara gra wacce dr bashir Ali umar ya gabatar amin zikrullahi yana da muhimmanci a cikin rayuwarmu kowane aiki ana buƙatar ka ambaci Allah a cikinsa kuma babu aikin da wato ya fi kai mutum ya zuwa ga samun daraja maɗaukakiya kamar yadda ya zo a cikin hadisin mu'asir da jabal irin ambaton Allah ambaton Allah a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana annabi aya ya ce misalin misalinsa shine misalin da mutum makiya suka bi shi a guje za su cin maka su kama shi su halaka shi sai ya samu ya shiga cikin ganuwa mai tsari ya tsare kansa daga gare su ya ce to babu inda mutum zai tsare kansa daga shaidan irin yayin da yake ambaton Allah irin yayin da yake zikirullah babu abin da zai tsare ka daga sharrin shaidan irin kana cikin ambaton Allah sharrin shaidan akwai sharrin shaitan ne ya taba hankali ya soki mutum ya jefa masa cuta a cikin lafiyarsa ko a cikin hankalinsa sannan akwai kuma sharrin shaidan ne masa waswasi wanda zai dauke shi daga bin Allah ya kawata masa sako ya sanya shi ya kida ya kida Allah to ba abin da zai taimaki mutum akan shaytan irin zikrullah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu tsoron Allah idan wani ne kewayowa daga shaitan ya zo ya shafe su sai su ambaci Allah sai su gamanto masu gani na basira don haka jama'a mu riki ambaton Allah mu riki zikirun layi ibada ce mai sauƙi amma mai girman lada mai tarin alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa daga cikin fa'idar ambaton Allah shine zai taimaka maka wajen bin Allah wanda yazo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shari'o'in musulunci sun min yawa nuna min wani abu wanda zan dan fara da shi yake kada harshen ka gushe face yana danye daga ambaton Allah face yana danye daga ambaton Allah mutum ka kullum ya zamanto a cikin zikirullah zai tsira daga shaitan zai samu saukin bin Allah zai samu saukin bin dukkan umarce-umarcen Allah zai samu ɗaukakar daraja zai samu albarkar Allah kullum yana tunawa da shi Allah kullum yana ambatonsa mala'iku kullum suna sane da shi ko yaushe yayi addu'a mala'iku za su ce ma Allah amin domin za su ce Allah ka amsa addu'arsa shine wanda kullum yake ambatanka ina zaka hada wannan da wanda yake kafalalle rafkananne wanda shedanu sun riga sun gama da shi yayin da yake neman taimakon masu taimako yayin da yake neman dauki daga Allah da kuma taimakon waɗanda za su taimaka masa su masa tawassuli wajen Allah yayin da yake bai yi abin da zai yi wannan ba mala'iku ba su san da muryarsa ba yaushe in yi addu'a za su ce Allah ka amsa masa saboda haka mu kiyaye wannan musamman a wannan zamani da hanyoyin sharri sun zo waɗanda suke sarrafar da mu daga alkhairi musamman harkar social media ɗin nan za ka ga mutane daga an yi sallar asuba maimakon mutum ya zauna ya jikiri sai ya ɗauko waya yana duba whatsapp yana duba wane ne yana kuma babu abin da ke cikin wannan sai cin naman mutane sai sharri sai yaɗa abin da zai bata al'umma sai nimanci. kuma wai ana yin wannan ana ganin da sunan wai kara addini ne bayan abin da za ka saki bakinka da shi a harshen ka, idan ka rubuta shi ka yaɗa shi ko ka rinka bibiyarsa da karanta shi tamkar ka zauna ka yi giba da musulmi baka je ka zauna a cikin majalisi kun yi giba ba amma ka rike waya ka zo kana yin giba da annabimanci wanda da ka ambaci Allah a cikin a cikin rabu-rabun wannan lokacin da ya fi maka alkhairi da abin da kake yi bari mu karkare da hudubar masallacin sahaba da ke kundila wadda dr abdullahi muhammad getso ya gabatar a kan imani har daga ƙarshe malam ya yi tsokaci a kan hutun good friday da easter magabatanmu na kwarai suka ce laisal imanu bitahalli wala bitamanni imani fa ba magana ce ta riga ba ado kayi shiga kawaye da sauransu a ca magana ce ta me wala bit tamanni ko ba buri bane kawai mu ne ahlus sunna mu ne kaza suka ce ba haka bane walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqahu al a'mal imani shine abin da ya tabbata a zuciya na gaskiya tsakanin ka da duk abin da ake so ka saddaka ka gaskiya ka gaskata sannan kuma aikin ka ya gaskata haka a ganka aiki karara haka magabata suka ce shi yasa yan uwa muna roƙon Allah ka azurta mu da imani ka tabbatar da digadigan mu Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu hanya miƙaƙƙiya hanyar ka madaidaiciya kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da su Allah ka taimake mu akan godiya gare ka da ambatanka da kyakkyawan bauta a gare ka abin tsokaci kwaya ɗaya wannan kwanaki da muke ciki yau ana ce mata guduwa ce ce good friday a wurin wasu akwai wata bad friday ne mu dukkan su gudu ne a wurinmu saboda haka kaga he kai hattara abin da malamai kullum suke tunatar da mu abu biyu ne man yatta wallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su a cikin ku to yana tare da su gobe kiyama annabi yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu mutane yana cikinsu to za abin bakin ciki matasanmu abin tausayi abin takaici abin asha wai matashi sai ka ga shi ma wannan kwanakin yau da gobe da jibi da litinin wai shi ma shiga yake so ya irin ta wasu mutane kuma farin ciki yake murna yake shi ma farin ciki yake wannan kwanaki sun zo zai gudu friday zai iska monday wani abin bakin ciki ne ka sani wasu kwanaki ne da wasu suke ɗauka kwanaki ne na ibadarsu kuma kai ka je ka ce za ka yi kama da su a shiga sannan ka rika farin ciki har ka ɗauka hutu za ka zauna ka huta ba za ka yi abin da zai amfane ka ba a rayuwarka da addinin ka da al'ummarka wallahi wannan abin bakin ciki ne ba daidai ba ne bukukuwa ne ƙasan nan cin da tura mulkin mallaka suka mallake ta suka yi abin da suka yi dama mishan ne suka bar mana gwaggwaɓen kiristanci a cikin gwamnati na nan in ba haka ba ina ruwanka da wata gudu friday na ruwanka da wata easter monday kwana hudu ba aiki abin da za ka yi bakin ciki amma farin ciki kake kuma har ka je kai koyi da wasu mutane ka fusatar da ubangiji yanzu muke maganar ka bi Allah ka ji tsoronsa ka nisanci saba masa wallahi musulmi na daga cikin saban Allah ƴaƴan musulmi a gansu a sabon gari a gansu a wasu wurare su ma sun yi shiga yau na sa ƙananan kaya da tsuke jiki maza da mata wai suna taya su murna su ma wasu kwanaki ne da za su yi farin ciki to mu ji tsoron Allah matasa mu ji tsoron Allah iyaye duk matashin da zai fita dan wani ne ko kanan wani ne ko kuma dan baffan wani ne dole kai ji tsoron Allah ka gaya masa gaskiya wannan koyi da su a wannan kwanaki ba daidai bane ka je ka yi abin da zai amfane ka a cikin kwanakin nan babu ruwanka da yin kama da wasu ko ka ɗauki ranar hutu ce a gare ka babu hutu a gare ka ko ranar juma'a da take ranar idin muce duk sati cewa kai an gama sallah a tafi a nemi arziki Allah ya mana jagora. Mai sauraro duka-duka abin da ya sauwaka kenan a shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. kamar sa bashir journalist sharfadi ammar isa nuhu ɓata garawa muhammad bashir ridwan muhammad sagir sautul qur'an faisal muhammad nasir da dukkan yan media sai ni da na shirya na gabatar muhammad habib adam nake cewa wassalamu alaikum لا تنسي ماضية سطعت بالعدل وأنار الدنيا يا أمتنا عزتنا حضارتنا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا